فلا يجزى إلا مثلها فلا أتاك عن الحكومة التي إلى المؤمنون من حيث الدليل وهم لا يظلمون سوق مجانبا على المجلس ولا رحمة تؤمن سبحانه وتعالى غير فقر أيك sai Allah ya kan ya maka sake wannan ya maka sake wannan ya maka can a wani wuri a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba labarin da yake kan manyan habba ta fitar da bayan hatsi guda ɗari tare da ɗari ga su bakwai ya zama ɗari bakwai kenan wallahu bi za'iku liman yasha da kuma Allah yana ci gaba da dindinka wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah da zai ne mai yarwatawa alimu masanin ne da abin da kuka yi dan shi dan haka saka muku yadda kuka aikata da shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗa a من ذا الذي يخرج الله أرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Allah ya ce wa ne wanda zai ba wa Allah rance kyakkyawan rance ma'ana ya ce mutu addinin Allah sai Allah ya ajiye masa fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira sai Allah ya ninka masa ninkin da ninki kaga an ce ashara amsalha can kuma an ce saba'in ɗari bakwai nan kuma ma a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ninkin da ninki fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira sai Allah ya ninka wa mutum ninkin da ninki ki da yawa والله وبنجي wallahu idza yuridu man yasha Allah yana nuna ga wanda ya ga kuma irin adadin da ya girma ko kuma abin shi da girma ne kuma duk bangaren ma'abucin falala to haka ana yace man ja al-hasan bi baratu ashru amsalha alladhi ba shi kasan kasan wannan aiki guda goma hadisi ya tabbata حديث عبد الله بن عباس الله يعالج عيشي والإمام أحمد يروي شخص مسلم علي الزبيري الإمام البخاري يروي شخص صحيح كتاب الغطاء باب sannan imam muslim ya rauce shi a kitabun iman babu idan hamman abin da hasanacin kuce ba ta ko idan hamman sanyi a cikin nan tutar a daidai na ɗari biyu biyu da takwas sannan ya rauce shi a hadisi na ɗari talatin da ɗaya da wani sinadar daban kamar yadda muka sani imam muslim cikin mizan sa baya da mai hadisi mai hadisi yayin da bukari kuma a cikin sai bukari akwai hadisai dubu bakwai na yan kai to dubu hudu ne suke hadisan da bai maimaita su ba dubu uku kuma a cikin dubu na nan ya maimaita wani su shi kuma ma musulun yana kokarin ya tattara abin da hadisi yake in ya kashi a wani ba ya sani mai tashi ba shi ba bukari ko ya yi samu wata fa'ida ko mai da ta da ta na ce zai kawo hadisi shi yasa suke cewa karka samu malamin mai fito kudin na kokari za ka je hadisin imamu misali ya rawaito shi a cikin sunan kubra ah, sannan hadisi ne ingantacce إمام أحمد الكاشف في المسند تاني عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا جعفر An عثمان عن أبي رجاء العطاري شن عمران بن التابعين مصرح عن ابن عباس عبد بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فيما يبني أبو ربي قال صلى الله عليه وسلم يا حديث الدير وجل ان ربكم عز وجل لن ولي من مكه وكتيبه جرما مقوعي من جرما رحيم jin kai yana da tausayi man hamma bi hasanatin falam ya'malha duk wanda ya tashi zai aiki na gari falam ya'malha sai wani uzuri ya hana shi kutiban da ku hasana za a ta salalin kyakkyawan aiki misali mutumin da ya tashi zai tafi Haji, tun yanzu ya yi niyya yana da wasu 'yan kuɗaɗensa sai ce zan aji su sai hajji ko yana samun zuwan wasu kudade sai ba su sai haji kuma ya lokacin na zuwa sai ya rasa tafiya sai ya rasa ko kuma sai wata matsala ta taso wanda ba yadda zai sai ya kai wannan kuɗin sai ya ɗauka to zai mutu a matsala da haji saboda ya yi niyya mutumin da ya tashi da tafi masallaci sai aka shi da ruwan sama kuma yana sama in shiga zai ci sai ya fara za a bashi kankan ladan ya fi masallaci mutumin da ya ɗauko kuɗi ta sadaka sai kuɗin suka ba yanayin ya rasa Allah ya ba shi da mutumin da ya ba ku sai tunanin ya kamata ba wannan sai masa kaza da kaza da shi ko kuma in bashi kuɗin mota ko in masa abu kaza na kyautatawa ka tashi za ka je ka ba shi kuɗin mota kai a tunanin ka mota za ka lallai lalle kuɗi zan biya maka kuɗin mota yau kana za yi sai ka ce ah, a wata mota ka so ka bude sai ce ai ka ji titin jirgi ma na shi har kai yanzu kai kai da ka zo da kuɗin sai yan kuɗaɗen ka wata kila inda zai tafi gaba ɗaya ba aka shari'a dubu biyar ko shida ko bakwai ba shi kuma ya zai cikiti na wajen dubu hamsin ko wannan bakwai shi haka a ai za ka ji kunya ka ce masa da wani kuma sai ka fahimci ba irin wanda za ka ba wa ba ne to Allah zai ba ka ladan sai ka mai da shi gida ka tashi ka ce bari ni zan yi wa ta kayan sallah kana cikin shirin ya yaushe ya kamata ka je kasuwa ne kawai sai haka ma ka ce ai kanin ka yayi maka ko da ke wannan ai za ka iya ƙara mata ko ba ka ba wanda ka kula cewa ban kai za ka biya masa kuɗin haya kawai sai ka ji labarin ayi tun ba na shekara biyu ya biya ne sai ka ce a ah, to haka garin ya biya wa ƴaƴansa kuɗin makaranta in bai biya ba to in ka biya wa ƴaƴansa kuɗin makaranta za kuma a baka balan na san na kuɗin haya saboda ta yi niyya wannan labarin ya riga ya shiga za ta yi niyya fa ina amila in kuma ka samu ya samu dama ya aikata ta kutuba lahu asharan sai a rubuta masa ya yi su goma wannan farkon abin da Allah ya ce kenan kamar yadda a ce banki ne a buɗe banki a ce duk wanda ya je kai kuɗinsa duk abin da ka fara depositin to za a yi multiply by 10 misali in ka kai miliyan ɗaya to za a rubuta maka miliyan goma in ka kai dubu ɗari za a rubuta maka miliyan ɗaya in ka kai dubu ɗaya za a rubuta maka a dubu goma a yi lokacin tazance ma sai ka je kayo domin ka aƙalla ka kai iya gwargwadon yadda kake tunanin za ka samu rancen ba wai iya yadda za a a ba sai ka gama kara iya da za ka tattara dai farkon zukunka za a dinka maka su goma haka ne me yasa China ta gini ai wannan formula suka ɗauka yanzu China sun yarda cewa duka wanda ya cika sharaɗai ɗan china na fita waje je ake ya fita waje ya aiki sun yarda to amma duk lokacin da ka aiko da kudi china za a ƙara maka damar ko 80% na abu da tura to yanzu ba wai ka ɗebi kuɗin china ka fita da su wajen wani sa ɗan china in ya zo najeriya muna nan da su a kano silifas ɗin da zai zama daga china ke tawo da shi biran da zai yi rubutu ganyen shayin da zai dafa wallah ba zai siya na kuna Najeriya ba kuje kuje da abin da zai siya na kuna Najeriya wanda ba za a iya kan kowa ba kai wallahi ta kai wasu ƴan China ruwan da za su sha ma daga China ke zuwa da shi saboda in sun siya ana ƙara musu suna da suna da kamashin da za su yi rubutu da shi zai su zo da shi kyamar da za su yi ake yi Allah na shigo wani ma ya rawa gari kan makarai a nan ba ake samun kyamara ba da tana a china ba za su zo su zauna kawai iska mu suke shaƙa su da sun karɓi kuɗi ba za su canja shi a dala sai su tura sai a kai a mai da shi ya koma yin kuma duk ya aka ji darajar kudin china a china akwai inda ba su karɓar maka dala sai dai yan nasu sun mutunta darajar kudinsu a shayi a nan wanda zai ya san cewa in yi abu za a yi masa a duniya ma ya kake gani balle kuma Allah subhanahu wata'ala da ka san farko abin da za a fara fitin shi ne za a multiply by 10 wannan kowa yana da wannan da to daga nan kuma akwai digiri level na na na aikin naka akwai level na intention akwai level na discharge din aikin to wannan shi ke determining din number of yadda za a multiplication ya za a multiplying misali wani yana da strong feeling of idea yin wannan aiki yana da ziri sosai idan ma kafin ne sai da ya kokarin ne kamfen wani ma da zuci bayan an ba shi ladan wancan to shi kuma na ya fi karfin lada goma second stage na multiplication shine saba'ina da daga goma kuma in dai ka fi goma to saba'in ne kamar yadda manzo Allah sama ya faɗa a cikin wannan hadisin ila saba'in a wannan hadisin amma a wannan ila saba'in a ce abu sai kuma a mai da shi su ɗari bakwai so ɗari bakwai ko ba kowa ba kaɗan ba ne so ɗari bakwai ila al'adun kafira daga nan ma kuma sai a yi ta ninka shi iya yadda Allah ya ga dama da haka Allah ya ga dama ka shiga aljanna sai ta shiga shi yasa ba wanda za ka tambaya a janna sai wa sai Allah Allah ka samu a janna wa man hamma bi sayyi'ati wanda kuma yi bari a aika tabbatin aikin muna balam na haka. ya yi shi sai ya gaza a je ya yi ba kutubat lahu haka, abuwan sai ya fasa da kansa misali ya yarinyar zai je na kawai sai fasa a ce kai an fasa ba zuwa yanzu sallah zai rubuta masa lada to amma abin da yake hana ka kaje abu abu biyu ne karatu ne akwai dalili na shari'a akwai dalili na ɗabi'a dalilin ɗabi'a shi ne misali mutum ne ya tashi ya ma shirin ga inda za shi kuma can sai zanen ba fa girma na bari ba a ganin aure da gaskiya bai kamata shi dai kawai girman sai ke so ya mince to sai Allah ya rinka masa lana saboda rahama ta ubangiji wannan kaga alwazibul tabaqi kenan akwai alwazibul dini kuma ya yi shirin tafiya kan tuno mai Allah ya san zama masu zina kazafa ka yana da sunan Allah ya kamata lalafa to shi ma wannan level of shi ma Allah ya san abin da zai fita maka amma da alwazibul tabaqi kalwazibul shar'i mutumin da ya ke yi zina saboda yana tsoron HIV Allah zai kuta shi a cikin waɗanda suka bar zina ba za a ce ai dan ya san ba shi tsari ba Allah baya kai da kake yin haka a wasu ɗinka a gidanka a kasuwarka a mu'amalar ka da mutane amma shi Allah ba ruwansa sau ne masa zafi in ya gafarta mana to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa in amilaha in ko mutum ya je kasada ya aikata aikin mutubar da ruwa ida to duk da haka ma sai mala'iku sai Allah ya ce an rubuta masa zunubi ne ya taka kuma shi ma fa kafin a rubuta sai an ce a jinkirta ko zai ba oh. in aka ɗau lokacin da biyo sai Allah sai su a rubuta shi yasa wanda ya shiga wuta ya kasance ya shiga wuta yasa a cikin cikin suratul mutaffifin da Allah ya gaya mana yadda arna suke wa musulmai a duniya to sai Allah ya ce fal yawmal ladina fal yawmal ladina ramuwar da za su ma ta gayyace alal ara'iki ka san ba ya ce ramuwar gayyata ta gayyata alal ara'iki yanzuruna suna gindada suna suna kishin gida akan karaga yanzuruna suna kallon abin sun yi su dare wannan dariyar za ta bata wa arna za su za ta bata wa ne amma sai Allah ce kai kalli ka duba a matsayin kai kai har su rudar ku ba na ne hannu yanzu ba a shaka arna da irin abin da suka sai suna aikata ba a musu da eh, in ka ɗaukar tafsiri na farko kenan tafsiri na biyu kuma tunda sun ji yadda Allah yake faɗa a cikin Al-Qur'ani to alal arati yanzuruna suna zaune akan karaga sun ci shingida suna kallo su ga hal dubar kubar ma da an shi za a saka wa arna da abin da suka ci suna yi ta wata ba za a saka musu shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul nabi amma yasa da yake faɗa irin yadda za a ci mutuncin ɗan wuta a ci zarafin su ubangiji subhanahu wataala sai inna jahannama جهنم كانت مرصادا talakawa da wuce gona da aiki ma'abar a matsayin dia na hukuma la su fi ne ya za su zauna a cikin da ahqaba shekaru al'umma domin ahqab jami'i kuma jadi ne na hiqba kuma shine shekara tamanin in aka shekara tamanin to tamanin da tamanin da tamanin da tamanin ba iyaka su ne hiqab tamanuni to tamanuni kuma su tamanuni su malala gashin tinkiya su kuma su ne a ba sai wanda za ka ta zofa za ka ce lafi na fiya za su zauna a cikin mutar a ba shekaru ma malala gashin tinkiya a gaba a jiki ko shekaru a ru'aru, mu ba haushe ke ɗari sai ce shekaru a ru'aru. لا يسين فيها أعقابا لا يذوقون فيها بردا فلا تسني أسلك ولا تنأنيش ولا شرابا باب أبو شان ذاتي إلا حميم سريع رأسه نزاكي وغساقا هو الرومي مغنيا شنو الرساقة لا يكون فيها بردا ولا شرابا الا اليما وغسالا sai ka cire wannan azabar da Allah sai za a duba a sakamako ne bai dace da aikin su ga yarmiya juzu bi atammi jazai wa shi sa an baka dama ka tuba yau in kana yi to yanzu ka tuba ka ka tuba Allah zai karɓi tuban ka ma baka lada kan tuban Allah ya karɓi mu irin wa'annan hadisan sun zo daban-daban Ah, bayan imam bayan wannan imam Ahmad an ko shi kuma har yanzu daga Abu Dharr al-Ghifari shine imam Nawawi kawo a cikin arba'un hadith bi isnad sahih hadith imam Muslim ya rawaito shi ah, bayan nan imam Ibn Majah ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji yana cewa man amila hasanatan falahu ashru amsalha wa adyaka wanda ya aiki na gari Allah zai ba shi lada goma ya ma kara masa ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أكثر wanda kuma ya aikata mummunan aiki to za a ba shi iya gwargwadon aikin da ya yi koma a masa gafara au ofir a ko afir ko in gafarta mutum wa man amila qurab al-ard khati'a wanda zai aikata mummunan aiki cikin duniya ثم لقي من لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها ناصرا sannan ne ga wanda ne ga bai taɓa shirka zai zo masa da gafara kwatankwacin aikinsa wa mai cutar ba ne ya shibra duk wanda ya maso kusa da ni ta daya ya ka tara tu ilaihi bira'i ni kuma zan maso kusa da shi kamu daya kamu dai shi ne fatan hannunka na dama in ka miƙar da shi zuwa hausa ko iya kafanka ka shi ne ka sannan ka kuma shi ne girman kafanka in ka tawo ɗaya da yi kuma zan zo maka kawo na wa man da tawa ka ilayya zira'a wanda kuma ya zo min kawo ɗaya takun ɗaya amin kawo ɗaya ta ƙarfafa su ilayya ba zan zo masa gaba guda gaba guda kuma shi ne inda ka ko kawai ka taho zuwa wajen shi ya har wala wanda ya عليه مهرولا وأن يكون من ينا فتيا يقول ذو مسكنا da السابق wannan kusancewa ta ubangiji kusancewa ce haƙiƙiya ba wai ma'anariya ba dan kan wani da zai ce ya Allah zai taho gaba guda kuma ya Allah zai taho taku guda kuma ya Allah zai sauri kuma to waye ce maka ba zai ba ba shi ya faɗa manzon sani ya faɗa ya ce shi ya faɗa ba sai dai in ka tambaye da kace ya sauri ne da ce ka sai wannan ne ba a gaya nan irin na mutane da kusan da lantar da kuma shi ba abu da yake irin sa amma dai na wasa dana mun yadda mun gaskata cewa Allah zai yi haka kuma ma yana yi amma dole ne sai na Allah ya zama irin nan na Allah daban namu? ina da hannu agogo ma yana da hannu Da shi ma a dashi yana da hannu to hannun na dai yake da hannun agogo an mai da hannun agogo baya ina yake hannun da aka mai shi baya to na shiga adashi hannu daya to kuma sannan sai na Allah da namu kuma dole yanzu aka ce hannun irin namu ne literally sai kamar Allah da kayansa a wanda yake so mu sani yana turo manzon sa ya gaya mana amma haka yake so fahimta ko fahimta min yanda yasa ka'idar salaf wajen fahimtar al-asma wa sifat shine amirruha kama ja'at kamar yadda ta zo ku bar su a haka ku fassara su bila kai ba tare da sai kun takura kun ya amince wanda ya da Allah mutum a zuciyarsa shi yake kore masa sifar da sifar da domin ka ce a to kuma ya zai Allah ya kawo ku to ka da mutum ne sai da ka kallo shi a mutum sai ka ce a to ba irin wannan tafiyar ba ce to waye da ka kwatanta shi da mutum da la ta hamda shi to saboda kun ga ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙarin kan wancan sannan har yanzu imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad da isnadi sahihi abu nu'aym ya rawaito shi a cikin hilya da imam bukhari a cikin tarihin kabir da ibn al-athir a cikin usul da ghaba da ibn hibban sun sahih dukkan su da isnadin sahihi da imam dawud ta hanyar abdurrahman ibn mahdi daga shaiban ibn abdurrahman daga arrajim ibn rabi daga babansa arrabi daga babbansa wani ibn alila shi kuma daga kurai ibn fatih al-asadi Allah ya kare da a gare shi yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yace hakika annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama قال ياتي الناس أربعة والأعمال ستة mutane za ka iya kasa su kaso guda ayyuka kuma ka kasa su kaso shida fannasu muwassa'un lahu fi dunya wal akhirah akwai mutumin da yake samu samu a buɗa masa a duniya a kuma buɗa masa a lahira wa muwassaqun lahu fi dunya maqsurun alayhi fil akhirah akwai kuma samarsa wanda za a buɗa masa a duniya amma ya rasa a lahira wa maqsurun alayhi fi dunya muwassaqun lahu fil akhirah akwai kuma rasa rasasa wanda za a tsananta masa a duniya amma a buɗa masa a lahira wa shaqiyyun fi dunya wal akhirah akwai kuma rasa rasasa wanda yake ya tafi a duniya ya tafi a lalira ya je kasuwa ke ci kasuwa ba da fata ba goma goma da ashirin ne Allah ya kiyaye mu wal a'mal wannan mutane ke samu samu samu rasa rasa samu rasa rasa kala uku ke sai wanda Allah sama yake cewa wal a'mal su kuma ayyuka mujibatan akwai ayyuka guda biyu da suke tabbatar wa mutum abubuwa guda biyu wa mislun bi akwai kuma ayyukan da gwargwadon yadda kai gwargwadon yadda za a yi maka wa asharatu ad'af akwai kuma ayyukan da in kai za a yi maka su goma wa sab'ati bi' akwai kuma wanda in kai za a mai maka su dari bakwai falmusi batani amma wanda suke tabbatar da abubuwa guda biyu su aika guda biyu na ɗaya man mata musulman mu'minan la shirku billahi shay'a wa yadkhulu janna duk wanda ya wuce yana musulmi mu'mini ne bai shirka ba zai aljanna ta wuce ba shi ta tabbata wa man mata kafiran wajabat lahu an wanda ya ce arni shi ma wata ta tabbata a gare shi ومن لم يتحدث بحسنة فلم يعملها ولكم هي أيكة شجاعة تجري بأيكة تابع فعرف الله أنه قد أشعرها قلبه كما ألا يأخذ سوى زوجية تايد كما أيكن وحرص عليها كما يعرف أينه كتب له حسنة لا أرد كامل الجواب shi Allah ba ka ba za a yi masa wasa ba kada ka je kai lokacin da mtn suka yi wannan za ka ce in dai kai kai kod na minti uku to za su baka naira ko ashirin ko nawa da wani kawai dama yana da layi sai ya kira wannan layi sai ya bashi kawai sai ya ɗauka minti ɗaya minti biyu minti uku ɗin sai ala ka shigo sai ya kashe sai ya ƙara yin minti uku to da aka yi ba call ya ne ya ba amma su dai ke jahilai ne ba su sani su ɗin yan jiya kawai su ba ka kuɗin su dai kawai kai kod a kai su a ko dai ka suna kamshi ba a su suna koli a kai na san ni dai ba na dora wannan amma suna fashewa na jin kudin wasu ne ake dora wata kawai ga mutum ne ba wallahu a'lam to amma shi Allah yana tura zuciyar in da ya ga kariya kana so ka yi din dan kaka ce to sha Allah zan zan sadaka ni ma da ni za a yi wace ah shi ba ana bi na bashi bari biya bashi a wannan ai dama kai ma wasa ka ɗauka, ko kuma ka ce Allah ya yarda zan zo da kifi, maka kwanta ka san ka bi kai ta bacci ka ce wallahi na yi niyya Allah ya yarda na san na da da'a sai dai in misali ka sa an ka yi aiki ka ga shi da ma ka ce a tashe ka aka tashe ka ba ta san an tashe ka ba don Allah ya zaka samu ladan niyya amma baka kai wanda ya ba mu wanda yake da ladan niyya lada ɗaya shi wanda kuma yake da ladan aiki za a nan da masa wa man amilaha na'am wa man hamma bi sayyi'atin lam yusab alayhi wanda yake da mummunan aiki bai ba za a rubuta masa ba wa man amilaha kutibat wahidatun Za'a a rubuta mummunan aiki da yake aikata wannan tuba a yanki ba za a mai nuka masa ba wannan yan ta hasan da na da yake ga shaidan zariya wanda kuma yake ya aiki za a ba shi lada irin aikin goma wa man an faka na mafatan fi sabilillahi wanda ku yi ciyar da abinciyarwa saboda Allah kanat lahu saba kanat lahu saba kanat lahu bi sab'i bi Allah ya ba shi kwatan wannan har ɗari bakwai wani hadisi na wajen da na sa'i sai shi ta hanyar wato kun a can akwai wani mutum da aka ce kula a ta yi sinadin in dai mutum ya san mai sinadin da an ce daga nuna rabi daga babansa a rabi daga babbansa kula da nuna anila to sai zo ta hanyar su imamu a tirmidhi daga rashi ibn rabi daga babansa a rabi daga yasir sai aka faɗi sunan fulan yazid ibn adila daga da ibn fatih da irin wannan hadisa haka yadda al-imam kuma a hatim ya rawaito bi isnadin sahi ko bi isnadin hasan a cikin tafsirin sa amma tafsirin yanzu ba mu da shi wanda ya ce maka ya gani sai ka ce ya kawo maka shi sai malaman da suka rayu a wancan lokacin da littafin ke nan suna rawaito mana a cikin wannan kamar imam suyuti ya kawo shi a cikin addur mansur fi tafsir al ya koro mana shi haka dalika imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad da abu dawud da kuma imam bai a cikin sunan kubra da ibnu kuzaima a cikin sahih dukkan su ta hanyar Amr bin Shu'aib daga babansa Shu'aib daga kakansa Abdullahi bin Amr bin Has Allah ya kare da a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam da zama yin ya haɗu ya Juma'a ta talata thalathatu maqamin sallar juma'a da kake gani mutum uku ne suke zuwa rajulun hadaraha bilarwi wa huwa arduhu minha amma mutum da yake zuwa yi wani wasa iya wasan da ya shi kenan kamar wanda ya zo ya ga wani yana surutu sai ce kai a yi shiru wannan ya zo iyakacin sa kenan ba ba ba ya ba farfasa iya abu da yake ya zama da da ruwa to wannan wanda ba ya ce yi shiru kenan to ina kuma ga wanda ya magana shi wanda ba a magana sa kan ba ka tambayar shi ne aka yi masa idan ya zama wannan da an hana shi ladan juma'a sannan da wani manzara sa ce wanda ya shafa kasa a goshinsa faɗan da ba ya yi na ورجل حضرها بدعاء وهو رجل دعا الله akwai wanda kuma ya zo yake so yi addu'a kaga wannan mutum ne da yi addu'a ya roƙi Allah ko insha Allah ko kila wata matsala ce ta dame shi sai ya Allah ya so sai ba shi insha Allah ko ko bi kuma zuwa ne ya tsaya ya saurara dama ya zo ne dan ya kudu ba ya yi shiru ya saurara a koya masa wani abu na addini a zaburar da shi ko a yi man wa'azi ko a sauratar da shi ya tafi zai yi aiki da abu to an saka ya yi shiru wata kata ya yi kawai ki a ba wace a tsakanin asamtu da asubutu asamtu shi ne rufe baki kulla bakin ka asubutu kuma shi ne kawai ki an san kawai ki ko kar ka ce komai ko da kana da niyyar faɗa ko da kana da abin da za ka faɗa to ba an zata wa bi insafin musul walan yataqa raqabata muslimin bai tsallake mu musulmai ba dake zai samu waje ya zauna a inda ya samu in kuma ma zai samu sauran gaba ya hango waje ba laifi kamar yadda ke jami'in abubuwa ga laifi ka iya kwarawa ka zo amma ba laifi za ka cutar da mutane wani zai ahalin bai cutar da kowa ba mai warin jikinsa bai cutar da kowa wajen buge wani bai cutar da kowa wajen zaman zaman hali da babba da waje mazala ya ce to fa iya tun da hu ila juma'atin da ta tariha to wannan ba ladan juma'a za a bashi kun ga can ashar da amsaliha to nan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a kankare masa zalbarka har zuwa juma'a da take biye da wannan juma'a wa ziyarci salat da ayya sai a kara masa na kwana uku bonus kun ji fa sai sai ya ce wa zalika anna Allah azza wa jalla ya ya ce ai wannan ya faru ne saboda Allah ne yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kun ga shi wannan fassara wannan aya manzo Allah ya da fassara take na'am gashi ya fassara ta ita da irin wannan haka zalika al-imam tabarani abu qasim sulaiman ibn ahmad Allah ya karsa da rahama ya rawaito a cikin al-mu'jam al-kabir ta hanyar isma'il ibn ayyash wanda shi kuma isma'il ibn ayyash in ya ji hadisi a wajen wa'anda ba mutanen garin su ba to akwai matsala a cikin hadisin haka ne su ba sanda ya tafi ya bar ya je zahabi a wajen wasu to ba littattafai a wajen sa san da ya dawo kuma da sa da sa kan kashe sa ba da suka cancanta hadisan Isma'il ibn Ayyash يا رسول حديث الشيخ امام الطبراني حدثنا هاشم بن المردد قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي شيخ اسماعيل بن عياد قال حدثني ضمضم بن زرعه عن شريك عن شريك بن عبيد عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah sama yana cewa al-jum'atu kafaratu lima bainaha wa bain al-jum'ati allati taliha juma'a tana kankare wa mutum zunubin abin da yayi a cikin ta juma'a ba kyakkyawan aiki bane kyakkyawan aiki har zuwa wata juma'a wa ziyaratu thalathati ayyam wa dhalika li anna Allah ta'ala qala saboda Allah yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru ne imam Allah ya kansa da يا كاوش في مجمع الزوائد يتي رواه الطبراني الكبير وفيه محمد بن اسماعيل بن عكاش عن ابيه وان شيكما لم يسمع عن ابيه شيئا كما يندى ابي حاتم ابو حاتم الرازي يقرا عن الجرح والتعديل وما حديث درجه منقطعين saboda ya samu matsala ta iktisari tsakanin Muhammad bin Ismail da babanshi amma zai karfafa da hadisin da muka kawo a baya na sunan abi dawud da sahih ibn uzaima da sunan sunan kubra na imam bayhaqi saboda haka dai maganar idan ka ji sallar juma'a to Allah zai karkare maka zunuban ka na kwana goma kaga bakwai a tara da kuma kenan manzo Allah ya fada rafar da wannan ayati saboda Allah yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bil sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wanda kuma ya zo da mummunan aiki ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fala ba za a ta ta ila da ta hasi da gurgurdan abin da ya yi aikata wa hum ta nuna ba za a cikin tani. shi yasa Allah ya maka magana aljanna an sa mutane aljanna in ya ga dama ba sai ya ga ba su kai ba amma sai ya ce an sa mutum a wuta sai ka ga immediately an faɗa maka me ya kasa shi a wuta dan ka ga dai yanzu mutum ya cancanci wuta Allah ya sa shi a aljanna wannan me aka yi masa eh rahmatu me yake jari wa ayyama kamar ba ku misali a ayyukan wallahi mutul a'la mutum ne ya zo ya abi wayarka da kuɗi a ciki sai ka ce to kada dai ka ƙara mun da kiredi idan kar ka ƙara ba farage mun ba amma wallahi in ka ƙara sai ka biya ka ba ɗaya sai ka fi ƙara maka da kiredi sai ka ce biya ni me kai wannan ka yi adalci ko baka yi adalci ba ka yi adalci dama ka gaya masa kuma ya yadda ya yi kayan ka zo ka ce to ba ni har da rasuwar ka kayan rasuwa to amma misali sai ka ce masa in dai baka karar ba ba za ka ba da komai ba in ka karar sai ka ba da komai sai zo bai kara ba sai ka ce wallahi biya ka wannan ne kai ka yi karanta ko baka yi adalci ba kenan ashe in kai alkawari ka cika alkawarin kayi ne kayi adalci to sai kuma ji karar da je kuma kayi rasuwa sai ya ja ya ce je ka dai na kyale na yi kafa kayi adalci ko baka yi adalci ba baka yi adalci amma kayi abin da fa adalci shine karanci وإني إذا ما أوعدته أو وعدته لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي Ya yace wa inni idza ma au'adtu ni idan nayi wa mutum kashe na ce in yi kaza sai dai masa kaza au'adtu ko dai masa alƙawarin zan ba shi kaza la mukhlifu i'adi in dai nazo din kashe din sai in saba kawai sai ni kafara wa munjizu maw'idi in na tashi kuma abin da nayi masa alƙawari kuma ba na saba to yanzu misali zai tsaya ce a'a wallahi sai ka ga dalilin da yasa kai afuwa bayan ka ce sai na biya zai tsaya yana tambaya amma misali in ka zo ka ce in ba ka karar ba ba za ka biya ba sai kuma bai karar ba ka ce ya an so ka gaya mai da ni canza tunani kai ko kuwa mai kararwa ne ko ne ka shi sa kan ma wannan tambayar ta zo maka shi sa da Allah ya faɗa maka Allah ya yi mutum kaza ina aljanna ne in ya ga dama ya gaya ma da ni idan kai ma in ya ga dama kuma ka san karamcin sa ma ya kan sa shigar da mutum aljanna Allah ya sa ma aljanna da karamcin amma wuta kuwa to ba sai an yi bayani yanzu ayoyin da malam ya karanta mana inna jahannama kanat mirsada lil baghin al ma'aba la yuzina fiha aqaba la yuzuna fiha badan wala sharaba illa annahu wa rasaqa jazaa'u wifaqa to jazaa'u wifaqa sai aka so kawo mana da innahum kanu la yuzuna hisaba wa to amma da aka zufa innal muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yashuruna biha lagwan walakin zaba da za a zarrafe a tsarin kitaba shikenan ba sai ma me suka yi ba saboda ai ka san an ɗauke su ne a musu haka ake a cikin suratul waqi'a da aka kawo as-sabiquna as-sabiquna da aka gama aka ce fi eh, as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة an ɗora su akan gadaje wanda aka yi faci da gwalagwalai da kayan alatu mauduna muttaki na sun ki shingida alaiha akan gadajen mutaqabilina suna kallon juna ya tsofa alayhim mundalan mukhalladuna ga wasu yara nan dawwamammu aljanna suna kewayawa bi akwabi wa abarika wa ka'sin ya subhanallah abubuwa guda uku iri ɗaya bi akwai da kofi kaga ba su ma a wajen balare da san kofi akwai jamu ko tun kan a haihu uwar mai sabon banda ya take da farin ta su bi akwai da kofi kofuna kofi shine wanda yake da wuya amma ba shi da zumbu lahu urwatun wala hukuma wanda yawanci idan an zo da sarka ana a akan kofi a cikin kofi sai a sha wannan akwai yanayin da ake yi wa giya irin wannan sha haka haka suke faɗa a cikin littattafan adadi wa abarika da kuma ibrif ibrif kuma ita ce doguwar buta wacce take da zumbutu a baka kuma take da wuya laha qurbatun wa laha akwai lokacin da in kasaita sai kasaita masu giya gaba ɗaya sankar suke ɗauka su kwankwada don su koshi wa ka'ad da kuma gidauniya ita kuma gidauniya singul take babu wuyan babu zubutun domin a nuna maka duk wani nau'i da ka sani na gwangwajewa wajen shan giya za a sha a janna irin shan kala na wuri ba <laughs> Allah ya fi kansa da rama wai yake cewa a cikin wani wazinsa in ya sha giya ya tafi da aljanna sai ya kawo mota ya cire talansa ya tawo jami'an aljanna da kuka a ce kagan isa aljanna to Allah ya tabbatar da abin ka ba Allah ina iska aljanna iska a duniya ko wai ya aljanna wai ya sha giya ya yi ai wa kafin min mai ai Allah ya faɗa la yastad'una anha wa la yunzafun ko yunzifun ko in sun sha giyar ba sa hankalin su baya kushewa ko ba ga suna tilbire ba wa fakihatin ga kayan marmari min ma ya takhayyaru kai za ka yi selection da kanka ka ce ina son ina son in ci inabi amma gardinsa na dabino sai ka gani ina so in ci dabino amma a ciki ina so in ji chocolate sai ka gani ina so in sha gwanda amma a cikin ta ina so in ji zuma sai ka gani min ma ka hayyaru kai kai za ka yi selection da kanka selection ka kanka wala hamin tsari ga namu tsuntsu ko tsuntsaye kun san namu tsuntsu duk inda dabba ta fi danganta duk inda namun ta fi daya namun rakumi ya fi rashin daya Namu karamar dabba ya fi shi namu tsuntsaye kuma ya fi to a tsuntsayen ma kun san tsuntsu sai wani da wani a duniya zuwa zai yanka ɗawisu amma za a iya yanka shi amma sarki in ya kaje ta sai ce a kawo mai ɗawisu a yanka kuma da ina musu min ma ya shagun irin sun da kake sha'awa wa hurin in ga matan aljanna hurin jan haura irin jan aina haura kuka ce matar da kwarmin da aka sanya idanta ya dace da yanayin halittar ramin da aka kera idan kenan sannan aina na isce wacce aka zuba mata diresin din idan ta zan tana da gwada-gwada ida irin wanda ibrun kai shi ba idan duniya yana cewa da hafu kulatun wadda ke da tafsiri a shi ila misali hayar min halimu sababatan idan masbaka masbaina jirgin wa mijwal sai ya ce da hafu kulatun law annaha nazar ila rahimin kan sama lillahi wa ta halimu da dai zuwa dai abin da ya faɗa zuwa ƙarshe to irin wa'annan masu gwada da idanu masu dara da idanu wanda aka yi musu dressing a farin idan da ya dace da jikin da kuma dressing ba kwalakwala ba kasan in ka dace kwalakwala idanu su ne kullutin idan kamar ya fi girman ramin idan sai ka gani kwalakwala to su masu dara da idanu haka ake ce musu gwada gwada in ka gansu saboda kyansu ka amsalin lu'ulu'il maknun kamar lu'ulu'i ne wanda aka kiwo aka kiyaye shi a wurin ta ta za a mai maka ne ya kawai sai aka faɗa haka la yasma'una fiha lahwan wala ta'thima illa qilan salamu salama da ga mal sufa ashabul maimana ma ashabul maimana fi sidr makhdud to wannan yan bashi da biyu kenan suna cikin bishiyar magariya ka ga yanayin akwai ɗan nauyi na karkara a ciki amma wacce aka yi mata kundini aka sassabe kayan tata wa talhin da ayaba mamdud wacce take a jere wa zillin ga inuwa mamdud an miƙar da ita wa hacin kafira ga kayan marmari da yawa la maqtu'atin ba za ta yanke ba wala mamnu'a ba za a hana su ba wa furushin ga 'yan mata malamai suka ce ai sawahi furushi marfu'atan qadar wacce Allah ya ɗaukaka darajar su ko kuma sun tafi wa koshin da shimfiɗu marfu'a wanda Allah ya ɗaukaka su da haka gadon aljanna tudu ne da shi zai iya haɗiye ka gaba ɗaya kana cikin inna an sha'ana hunna suka ce to nan ishkali wanda a ce wa sawahib kurshin ina an ce an sha'ana hunna hunna ladiri ne ya koma zuwa ga matan da ba a ambace su ba duk da cewa ya halatta a larabci in abu yana da daraja ka komar da lamiri zuwa gare shi ko da baka ambaci sunan sa ba sun kawo baituka na waƙoƙi da yawa Allah ce inna an sha'ana hunna in sha'a mun kera yan matan kerawa fa ja'alna hunna abkara muka mai da su suka zama yan mata masu wanda suke shekaru na bidirci gurban kyawawa masu kaunan mazajensu domin jami'ai na iraq shi kuma iraq jam'i na aruba ita kuma aruba ita ce aljamilatu mutahabbibatu ila zawjiha almuhabbabatu ila zawjiha wacce Allah ya sa mijinta yake sarta da ashabin yamin sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin kaga tun ba tsaya an gaya maka tafasil na abin da suka yi amma da aka zo ashabu shimal sai ma ashabu da aka tafi samu suna cikin wata iska mara mara sanyi mara rahama wa da kuma wato ainihin ruwan zafi wa zindin da wata inuwa min yi hamun wani abu da ake kiran da ya hamu ne mai kusurwa uku labarin ba sanyi wala kari ko kusa an balara da yi tsana abu sai kore masa karama kun ga an faɗa abin da za a ɗan wuta sai aka ce innahum kanu innahum kanu sai aka fara lissafa su ne kan saboda zalika mutane su ne dama suna cikin nema a duniya wa kanu yusiruna ala al-khinzil azim al-khinzil azim sannan suna dagewa da nacewa akan warware alkawarin nan babban Allah da suka yi shine suna shirka wa kanu iyayenmu shi ke kenan sai a sake tayar da mu awa amanal awwalu to kun ce za a tashi iyayenmu na farko fa qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum sai aka ci gaba da bayani kaga da aka zo aka faɗa abin da za sai da aka gaya maka dalili to da Allah baya garanti ne ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa hum la sai ma an gaya maka me yasa aka yi maka haka Allah ubangiji ya ci shi Allah ya sa na na'am قل إنني هداني ربي إلى صراط إني هداني ربي إلى صراط مستقيم حقيقة للي أبنجزنا الله يا شريك دليل إزواء تفرقي مدد دينا الديني قيما wanda yake rikakke millata ibrahim hanifa tafarki ko addinin annabi ibrahim hanifa wanda ya bauɗe wa kowace hanya ya tsaya akan hanyar allah wa ma kana min al-mushriki annabi ibrahim bai taba kasancewa tare da mushrikai ba ko su daya gaya Lallai duk wata sallah da nake yi da addu'a, wani suki da kuma yanka da nake yi nake neman kusanci yanka abin yanka lokacin laya da lokacin hakika da lokacin hadaya da kabbara wani suki wa mahayaya kai da rayuwa ta ma gaba daya bacci na tashi na tafiya ta wa mamaci da mutuwa ta ma gaba daya lillahi rabbil na tabbatar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sallanta wa Allah nake wa yankan na wa Allah na kewa, rayuwa ta duk ta Allah ce shi gaba ɗaya na sadaukar da kaina sai abin da Allah ya ce kuma mutuwa ta zuwa gare shi nake komawa ubangiji talibai la sharika Allah ba shi abokin tarayya wa bi zalika umirtu haka dama aka umarce da ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi a cikin wannan al'umma abinda wannan ayoyi suke nufi to ne ka karanta kula a Allah to karanta kula Allah kuke so nema a matsayin ubangiji in dinga bauta masa ba za ta yi ba wa huwa rabbu kulli shay'in bayan Allah shine ubangijin komai shi ya ci komai a hannunsa al'amari yake a hannunsa halitta take la tasibu kullu nafsin illa ilaiha ku je tun da ku kunna shi sai kun shirka kowane mutum ba zai yi wa aika aika ba kuma a dora wani ba wani abu da mutum zai yi face kansa yayi Wala sai zai wara yanzu in wuce raba kura kuma babu wani mutum ko wata rai da za ta ɗauki nauyin wata rina ba kowanne rai na ajiya ma nauninsa zai ɗauka. So ma ina rauni ko mara jibi zuwa ubanginsa ta ke farin rikon-ginkon jima'a ko mutum sai Allah ya ba ku. Labarin abin da kuka kan kuna safawa na rashidi, ni da Allah ko dai ni na kai tsaye mu ce muke gama. ko kuma ga shi kun san da abun amma ku sakankance sakaki ya kai ku har ku je ku ga azaba ta tabbata ta gare ku to anan wannan za ka iya wannan ayoyin take da cewa bibiyar a addinin annabi ibrahim ko kuma tabbatar da tauhidi da kuma cewa shine addinin annabi ibrahim kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyam millata ibrahim hanifa dinan wannan dinin din an masa nasaba saboda fili da aka shafi wanda za a iya fahimtar sa qul innani hadani rabbi dinan lalle ubangiji na ya ya shiryar da ni wani addini kiyamar din kuma sifa ce ta dinin shi yasa kiyamar an karanta shi kira'a biyu kira'a farko qayyiman وان نافع المدني لابن كثير لابو عمرو حتى في كارثرا يندم اوش ان كوكت قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا دينا قيما وما دم عن السجود هي مدينه قيم نعم ربوها المكان تاكما عاصم الكوفي sai ibn amir الشام حمزة al علي ali sai ko kace kufiyun wa ibn am wa karantawa da qiyam to me ma'anar malamai ke nufi da qiyaman ai addinin da a cikinsa ba wasa mu ma yake yadda ka faru shi haka ake so ka gama ba zancen wani in za ka iya sauka kuma ka zama born again kuma die again <laughs> mu mu ba wani zancen to be born again kawai koyaushe kawai kana kan tafarki wanda wannan istiqamar ita ce ta tsoratar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faɗa ce shayyabatni hudu wa akhawatuha Hudu da ƴan uwanta su suka samu burbura aka ce ya rasulullahi raka shitta na ga furfura ta dan fara fito maka yace shaybat ni kuma a wata wani hadisi wanda a cikin sa akwai maqal ibnu hajar ya tattara hadisan gaba daya cikin annukat cewa manzo Allah ya ce a cikin suratul hud din abin da ya sa shi yayi furfura daidai inda Allah subhanahu wataala ya ce ka tsaya kamar yadda aka umarce ka fastaqim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka aka ce ka tsaya a yadda kake addinin musulunci bai san wani fluctuating ba ba network ba ne ba da can a ce you are out of coverage yanzu kuma an samu network you are always online kuma haka ake so ka ce ba tafiya kakka na sallah in kuma ka kuskura ka ce ai wasu ma daga baya suka tuba ni ma bari dan dana dan yi carry over daga baya kuma sai da to zaka iya mutuwa wannan lokacin kuma ka shiga wuta shi yasa addinin kiyaman addini ne na gaske ba wasa a cikinsa sai zanto masdar ne bi ma'ana al-qiyam bi ma'ana za istiqama ay innahu qa'imun mustaqimun la iwaja fihi babu karkata millata ibrahim hanifa hanifa kuma al-hanaf shine al-bayt in an ce hanifan kuma ai halaka kaunihi ma'ilan wa za'ilan an jami'il adiyan mustaqiman ala dini al-islami wanda kuma wannan an sifanta annabi ibrahim alaihi salam da wannan dinan qiyaman min ladda ibrahim hanifa wa ma kana min shirki annabi ibrahim bai taɓa zama tare da mushrikai ba ah, to wannan addinin nan na an an sifanta shi da cewa ne addinin annabi Ibrahim a wurare da yawa a cikin Alƙur'ani kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya a cikin suratul Nahl yace kuma awhayna cikin suratu a waje a cikin suratu hajji karshen ta wajen yi Ibrahim Ibrahim an sifanta shi da cewa Hanif ne ya tantace wa فيكون الدين هذا يقيم الدين ألا أليس في سورة آه سورة النحل في سورة النعم نعم إن إبراهيم كان إن إبراهيم كان أمة خالقا لله حنيفا نعم ولم يكن من المشركين شاكرا شاكرا لعن What? ibrahim hanifan inna ibrahim kana umma annabi ibrahim ya kasance kai kadai gayya shi kadai ya kasance al'umma wasu mawalan suka ce amin ba li mudaf wa mudaf ilayhi ay inna millata ibrahim addinin annabi ibrahim kana umma addini dan haka abin da kuma aka ce kana domin ya zanto yunasibu al إن إبراهيم كان أمة خالصا لله من يوم فل الدرج نعم. الله حنيفا كما يروي وقوة الدين بعد الله ولم يكن من شيء لا أي كما زمان شيء بقى شاعر لأن مني بيوان شدود وديوم الله اشتباه هل كما يازا اشواء له لا صراط المستقيم الشيخ في تمر في ملك الجيل وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين الآيات نعم kuma haka Allah subhanahu wa ya gaya mana mu ma abin da ake so mu kasance kenan wa ma umiru illa li'abdillah wa ma umiru komai aka umarce su ba wa ma umiru illa li sai su bauta wa Allah mukhlisina lahu dinin suna masu tsarkake addini ga Allah kuna fa'a suna bauɗe wa kowane addini wa yuqimu salata wa yutu zakata su tsaya da sallah su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addinin mikakkiyar al'umma kun ga an zaje mai da wato ko kun ga kenan ashe qayyima din da ibnu kafir da abu am da nafi'ul madani suka karanta gashi kuma an ya zo a kira'ar jumu gaba ɗayan su ma kira'ar wato ainihin kira'ar ashara kaisi ma dinan kiyaman kuma dinan kayyima duk kuma lura ce ma lura ce ta qiyam daga ismu fa'il ne na na ainihin amin al-qiyam to yanzu mun ji ubangiji yace qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim kamar ka yi tambaya wanne ne siratul mustaqim sai aka ce dinan qiyam millata ibrahim hanifan wa da min mushrikeen na ibrahim bai taba yin shirka ba wannan hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad da isnadin sahih imam nasa'i ya rawaito shi a cikin littafin sa amalul yawmi wal layla wanda wannan littafin ya kamata a ce an ba shi muhimmanci kwarai da gaske wanda da isnadi ya rawaito maka 24 hours na annabi sallallahu alaihi wasallam amal yomi wallahi la kuma cikin dai ne ba wani girma ne da ya kamata a ce malamai su karanta shi su fahimce shi domin su dinga ba wa mutane daga ciki da aka tsago wa'annan hadisan na cikin kisulun musulun da addu'a na da kitab da suna a sauransu to da isnadi zuwa ga zuwa ga ibn abza shine sa'id ibn abdurrahman ibn abza daga babansa abdurrahman ibn abza yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha kullum manzo Allah sama idan gari ya waye yana cewa asbahana ala millatil islam wa kalimatil ikhlas wa din nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina ibrahim hanifa wa ma kana min mushrikin mun waye gari akan addinin musulunci mun waye gari akan kalmar shahada kalmar ikhlasi mun waye gari akan addinin annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun waye gari akan addinin kakanmu annabi Ibrahim wanda ya bauke wa kowace hanya da ba ta Allah bai tsaya akan hanyar Allah da dai bai kasance cikin mushrikai ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi yana da kyau kuma kai ma kullum ka ƙara jaddadawa kamar yadda Allah ya ce masa kul ka ce innani hadani rabbi siratan eh, ila siratin mustaqim to kullum sai manzo Allah ya yi wannan to a sannan kuma har yanzu Imam Ahmad ya rawaito a ke wancan mun riga mun karanta shi yana da kyau dai a taƙaice mumini ya zanto yana kulawa da wannan idan to yana yawan kula da wannan asbahna ala millati ala millati islam wa kalimati al-ikhlas wa dini nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina ibrahim hanifan duk wanda ya zo a wannan addini duk wanda ya riski wannan al'umma ya riski a sakon annabi sallallahu alaihi wasallam dole ya imani da wannan kuma dole ya bada gaskiya in ba haka kuma ya saba wa Allah kuma Allah subhanahu wataala ba zai kalle shi da wannan rahama haka zalika kuma ya tabbata a hadisin sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zirin da sallah yana cewa wajjatu wa jaliya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma kana min al mushriki inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin domin ya tabbata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa kace inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin rayuwa ta da mutuwa ta gaba daya na rasu da Allah subhanahu wa ta'ala wa mamati lillahi rabbil alamin to anan waccan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta idan zai buɗe sallah musamman sallar dare malamai suka ce ne ake nufi da wani suci to magana ta inganci annusuku shine yanka idan za ka yanka ya zanto Allah dan Allah kake yi don in za ka yanka abin yanka sunan Allah za ka kururuta a lokacin ka ce bismillah Allahu akbar ko Allahu akbar ko la ilaha illallah wahdahu ko la haka ne a ciki za ka ambaci sunan Allah a bisa sabanin da suka yi kuma in zaka yanka ya Allah kai wa fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangiji ka kuma ka soke imam mujahid ibn jabr yace abinda ake nufi da wani suke a mizuku shine al-dabbu yanka lokacin da ake yin yanka kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ga hadisin jabir ibn abdullahi Allah ya kare da a gare shi yake cewa jari kan abdullahi allah ya kare da a gare shi wanda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne baban sama kuma sahabi ne wanda hadisin yana cikin musnad yana cikin sunan jarumi da kuma sunan na imam al-bayhaqi sai dai hadisin yana da rauni isnadin sa amma ba ma'anarsa tana da kyau jarumi na abdullahi sallallahu alaihi wasallam ranar idi ya yanka raguna guda biyu lokacin da zai yanka su sai ce wajjatu wajhiyal ladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana min mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa dhalika umirtu wa na awwalul musulmi ma'anar hadisin da ya ce amma sa a ciki wato akwai rauni haka zalika wannan addinin shine addinin duka annabawa gaba ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa annabawa a jimlace da ya tashi kuma faɗa annabin sai ya ce annabi ya ce da mutanen fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajr ma sa'altukum min ajr ajr illa Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin ala annabi na umarce ni da cikin musulmai haka zalika Allah ya faɗa game da annabi Ibrahim wa man yarghabu an millati wa man yarghabu musulunta ya ce aslamtu na musulunta da rabbil alamin aslama yuslimu islaman ya mi kauyar kenan kuma wannan bai yi kasa abin da wa sabiha wa har suka ce da yayansu kada ku mutu sai kuna musulmai ke sa wanda ya fi fitowa a cikin yayan annabi shi shine annabi musu shi ma ƙarshe sai rabbi qad ataytani ce ya ubangijin da ya kage halittar sammai da kasai ba tare da ya koya a wajen wani ba tawaffani musulman ni ma Allah in zaka dauki raina ka dauki raina ina musulmi kuma ka hada ni da bayan ka nagari cikin kakanni na annabawa da sauransu to sannan a jikokin annabi Yusuf kuma annabi Musa shi ma annabi Musa alaihi salam ya ce ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin dai ku musulmai ne za ku dogara ga Allah ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين نعم ونجنا برحمتك من الأرض cewa addinin annabi Musa musulunci ne inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina amanu lil cikinta akwai shiriya akwai haske wanda annabawan da suka musulunta na aslamu duk wani annabi annabi annabi annabi harun annabi ilyas annabi shamuel annabi dawud annabi suleiman duk da suka zo bayan annabi annabi musa ibn nun duk da suka zo bayan annabi musa musulmai ne sai kuwa uba annabi isa alaihi salam shi ma musulmi ne Allah ya gaya mana wa in awhaytu ila al-hawari wa آمنا وشهد بأننا مسلمون هذا حواري ما الله يسلمك وحي زواك حواري cewa ku yi imani da ni da Allah kuma ku yi imani da manzona shine annabi isa suka ce amanna mun yi imani mun ba da amanna washhad Allah ka shaida bi annana muslimuna mu ma musulmi daga baya aka sa su na kiristoci saboda an ce kiri script yana nufin almasih kuma sunan annabi isa ne da haka wasu suna ga aiki wannan christianity almasihiyya ba wai suna ne na kuskure ba tunda ana danganta su ne zuwa ga annabi isa wanda yake almasih lana yamsahu al-arda bi qadamayhi aw yamsahu al-abqama wal abrasa wa yuhyi al-mauta yana shafa kutare su warke masu cuta albaras su warke kowa ya shafa shi sai ya warke idan haka sai ake ce musu al amma ba kowa ake ce musihi ba sai wanda yake bai kai darajar hawariyawa ba wa'anda suka yarda da hawariyawa to wa'anda ba su shiga cikin addinin annabi isa ba yace wa'annan su ne wa'anda suka yarda da annabi isa kamar mu dai yanzu ake ce mana wahabiyawa hmm. kuma sai aka ga sunan alwahabu Allah mai bayarwa ونسبة إلى محمد Muhammadu عبد الله يأتي عبد الوهابيون <laughs> شكرا وزو da suna sa kan suna kadira tijjanawa sun mu wawa sai sai an ce mana to wahabiyawa mun ji asma'u la tughayyiru al-haqa'iq suna ai baya canja mutum muna nan dai a yadda muke mu Allah kada muke bautawa ko kuma mun azwa mun ya kuskure sai kada an ce ai kuskure a wajen ana sansa saboda yana son Allah da kuma amma Allah ba shi ya aiko mana Allah ya sa mu dace yan uwa kun nake nan kun inna salati wa nusuki wa mahayaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول وانا وانا اول المسلمين الله سبحانه وتعالى قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم به تختلفون كجاء سيدنا الله صلى الله عليه وسلم وإن المشركين مكة هم قد أخذوا كرشة كرشة ذاك كجاء سوى أغير الله أبغي ربا سوكي نمون ألا الله يبين لي وهو رب كل شيء باي شيء وبنجينا شيء على الإنسان يعني كومي يجي كلا هذا كومي yake raya yake kula da dukkan al'amura na ya samu hanci da baki da ido kaga dai tsira baki kawai ka kalli yadda bakin kai ke kasan in ba Allah ba ba wanda ya sai maka duk duniya ba wani garin mashin inji wanda kasansa ne yake motsawa ba sa ba sai ba san Allah da kuma Allah yana san kawai wa Allah ya san saboda saman yana ɗauke da abubuwa da yawa yana ɗauke da kwakwalwa yana ɗauke da ido yana ɗauke da kunne in aka dinga ba shi wahala aka ce yana motsawa sai ka ji wahala sai ka samu matsala kalli da harshen da ya shi ne a cikin wakilan zuciya shi ya fi komai mahimmanci ka ga tsaron da Allah ya ba bashi kawai dan ya kiyaye ka sai shi ya zama nama ne khalid tsantsa babu alamar jijiya ko kashiya kuma aka yi shi flexible wanda zai iya yin ka bai baya ya hagu ya dama kuma ka ninke shi ma ka ɗaya shi kai rolling ɗinsa wanda ba Allah ba waye wa waye sai wannan sannan kuma saboda an san cewa yana da haraka sosai sai aka masa shimfiɗa ne, sun dan ta dace da yanayin harkarsa to amma da an ban masa shimfiɗar haka wata sai ta bushe in ta kushe to sai da an samu tsandan tsakanin harshen da shimfiɗar Allah zai maka ramuka wanda suke wa harshen barruwa in 24 hours to kuma ba ramukan da suke barruwan ba a ganin su amma kuma duk da haka harshen ba wai amfaninsa kawai ya yi magana ba a yana kai zuciya sako kuma ba yana ciro abin da zuciya ta ya faɗa a gane kuma yana kai mata sako duk da haka to sakon da Allah da yake kai mata ba wai kawai da ya karba yake har ba shi ta tafassara ba tun akan harshe ake gama kuma anan ake yin girkin ake kwashewa Allah sai halkan maka kulaimat tawhiyya and that abinda ba wai ake su kawai su abin abinci kawai ba wanda akwai adadin gland da su suke tantance tsakanin zaki da tsami da ɗaci da bauri da koma ne wanda adadin su ya kai wato dubu casa'in da biyar na da zauriya wanda kuma kowane ɗaya yana da rai Allah ya halice shi kuma in aka yi sandin ɗaya to za a iya samun rashin za a iya rashin samun daidaituwar ɗanɗano a bakinka ko ɗaya yana tafiya Allah zai jawo maka da wani kawai a harshen ka kawai to akwai wanda ya yake maka haka ba wanda yake maka sai Allah shawara shine rabb shine rabb ma'anar rabb din shine yake control din ka gaba daya ka duba qayyumiya ta Allah subhanahu wataala al-hayyul qayyum qayyum ya tokare sama ya tokare kasa ba su ta subhanahu ba amma ka duba kan abu kadan ka cilla a sama sai sai sai ba amma ga saman tana kuma bai zai amalin tarauna ba kai baka taba ganin wani filas da aka sa su ka rike sama shi ne ya rike ta ba za ta fado kan kan duniya kuma dan ka ji daɗi wannan saman rufin da aka yi maka ba shi ne sama ta ɗaya ba an yi shi ne dan ya dace da gudun rana da wata da majarrat galaxies da taurari da planet da komai wanda su ma kuma akwai abubuwa na neca da Allah ke halitta wanda sakamakon su kai samu ranar da take kake gudun ta take ka gudu wai a haka ma masana suka ce sai da aka sa wata tabaka tsakanin sama da ƙasa wacce ta cikin stabilizing da rana wanda da a ce kis zai dinga sauka a yadda yake fresh daga sama to da ba za a samu damar ƙasa ba za ta iya fitar da tsirrai ba ya sa suke cewa daga cikin dalilai na nasarar zanzar bal da wanda ba mu sani ba wanda Allah yake halitta bal da wanda manzo Allah ya ga mana sakamakon sakon da muke yi to sannan kuma akwai penetration da ake samu na kit na wannan ozone ke ce masa layer duk Allah ne yake maka ba maka sani ba ba ka ba ka ba da komai na mintina yanzu in kuna ma'aikata daya ko kuna gida ɗaya ko kama gidan haya aka sai kuku inji generator sai kuna ba da kudin mintina kuma duk da haka wata sai kun ga ba yadda kuke so amma ba ta fitowa an ce a ranar nan an samu wani mechanical kaza rana ba za ta fito ba kullum za ta fito ta yi sujada a gaban al'arshi ta fito kuma sai an ba ta umarni rana ba ta taɓa fitowa ba sai ta ce da Allah fito ya ce fito in fadi ta ce Allah ya ce fadi kuma sai ta ta mata sujada ta yi gaisuwa ta fice haka take yi kullum kuma da Allah zai sanya maka zai tsaida wannan ya ce kake fito أرأيتم إن جعل الله عليكم قل أرأيتم إن sarmadan da wasu ma sarmadan din muke cewa ce shi ne titiri ya ci tafiya har rana a kiyama waye ne zo uku da zafin hasken ranar wanda shi kuma dan abin nan din tsirran ku da kuke cin abinci duk wani tsiri da ka sani wanda zai amfani ka akwai sakamako in kana so ka gane ka ɗauki aidin ko ayoyin ka saka idan kala su ta canza stafin ya bayyana wanda shi kuma tana samun ta ci daga iskar da kuke fitarwa da kuma hasken rana to waye ne photosynthesis inda a ce ranar ba ta zo ba waye ba Allah ba zai zo mu bari ta kaga ce ma shi ne kuma sai aka tsara muku da wani abu na bonus an gama magana ba ka ji a fara ta suma tunda an ce man ila man ila mun ghairu Allah ya'tikum bi riyadi wa zai zo mu da haske إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعونني وأفلا تبصروني أفلا تسمعون أفلا تسمعون كوبكم فجي بما درانا وتعند أن تبيد إتا da kuma akwai a afuwar afara ta sama'un ai kun fiji in dare yayi saboda ana maka amfanin dare ita kuma rana da aka ce afa kan da rana take fitowa a ce ba da shi ma daren yanzu za a ta kawo maka mu'jizar da take cikin dare sai ka ce to gwanda daren a ga maka ta rana kuma sai ka ce gwanda rana afala tusiru ku gani ba ma da rana Rana inda za a ɗauke ta kuma kun fi gani a cikin ta shi kuma da daddare kun fi ji to sai da ka amadina ala lakum cikin rahmar Allah subhanahu wataala ya sanya muku dare da yini li taskuru fihi domin ku nutsa a cikin dare wa tabtagu min fadlihi kuma da rana ku je ku nemi abinci wa la'allakum tashkurun kuma dan ku yi cewa Allah shi ke controlling komai ku gode masa to wannan shine ma'ana ubangijin da ya halice a ghairar zali abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay komai Allah ne wala tasiru kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru wazratun wizra ukhra

la yakmal minhu ba wanda zai zo ya taya ka walau kana da kurwa ko baba ka ko baba ka ko matar ka ko ma waye ana ganin ka da zunubi ran kiyama za a zo ga ubangiji rahina kowa za a bar shi jingina ne zuwa ga abin da ya aikata ba za ka je ka jirgo wa kanka ba a za ka je ka yi aika aika kuma a dora ba sai aya ta karshe Ko huwa allazi ja'ala wa huwa godiya da Allah ya ce wa wanda zai ji ala mun khala'i fal Allah shi ne wanda ya sanya ku zama mamaya a ban kasa khala'i jamu khalifa an gina shi a bisa siga ta jami'in mata saboda mu'annas ne amma majazi gairu haƙiƙi gairu haƙiƙi ta ne khala'i fal ardi ubangiji ya sanya ku ne in wa'yansu suka tafi aka halakar da su kuma ba sai ku zo ku mai mai gurbin su sai ku ci gaba da wato ainihin gina kasa idan ba bayan sai ya rasa su zo su gane sai ga har kasuwanci ma Allah ya rufe mana shi baya baya tuzarta in an uba masaki ne sai ka ga da sun gaje shi idan uba masaki ne sai da su gaje shi haka Allah subhanahu wa ta'ala sanya mu talaqal ardi wato mamaya a wannan inda Allah ya ga dama da ba wai ya rasa waɗanda zai sa su gaji ƙasa ba ne da sai tafi da mu sai ya zo da wasu daban kamar da Allah ya cika mana baki kuma ya tantance ya cika mana baki ce walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ika walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ika sun fi ardi yasduqu da mun ga ma sai mu dauke sai mu kama da Allah bai ga dama ba sai Allah ya bar mu yanzu zanto mu muke ga dan kanmu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaj'alukum khulafa al-ard hmm. Allah shine yake sanya ku zama ku za ku gaji duniya a ilahun ma'alla haka kuma Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa yace da annabi Adam haka kuma Allah ya ce da mutanen annabi Musa a rabbukum an yuhlika rabbukum fir'auna kuma ya halifantar da ku a ban kasa sai ya gani za mu yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa inna dunya hulwatun khabira duniya nan da kuke gani da ake ne ya ita kuma koriya sharken gani ne ita a yau a ce kana da fawa kana da kuɗi kana da ƴaƴa kana da mata me yafi wannan dadi wa inna Allah mustaqikum kuma ta ku ce Allah zai shura ku akan duniyar ku gaje ta ku zauna a kanta fayanzu kaifa ta'malun amma Allah zai zuba da gaya ta wacce ku duniya amma ku yi kuita ta kan duniya wacce kun nisa a ku yi wa makuita ta zan da mata kada ku so su irin san da ake wa Allah kar ku so su so da ba na halal ba wa inna awwala fitnata bani isra'ila kana fi nisa za a mai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce warfa ba'dakum فوق بعض الدرجات kuma Allah ne ya dora wasu ku akan wasu wasu kan wasu daraja da aka wawa ne kawai muna tare da kai a wurin sana'a in ga kafi ne to dan ne kuma Allah ne ya dora ka kai. na nema Allah ya dora ni kan wasu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce ahum yahsumuna ahum ربك خير مما يجمعون sannan kuma mana suratul isra tsara ta mana ita ce ta karshe unzur kaifa faddalna ba'd unzur kaifa faddalna ba'dahum ba'dahum ala ba'd wal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila wa'annan ayoyin guda uku sun ishe ka kawai a matsayin concept na economic system a musulunci duk wani tsari da ka sani tsarin rubuzu shi ne abin da kira communism economic part of it tsarin jari hujja capitalism da kuma tsarin haɗaka da ake kiransa al shirakiya a socialism wanda aka taɓa ɗabbaka shi a wancan lokacin wanda shi tsari na communism wanda na san akwai yan muku da yawa wasu wani ya karanta a sociology ko a harkar da shafi tattalin arziki ko a harkar da lissafi da wato tsari ne wanda asalin tintintin shekaru a ruwa da su marx su karl marx da su wane ne sauransu suka tabbatar da shi da tunaninsu amma su ma aka yi tracing ba wai hankalinsu ne ya haifar musu da shi kawai ba akwai wasu ƙa'idoji da suka gina rayuwa a kai suka kalli kuma rayuwa suka fassara ta kasancewa babu Allah a ciki ba tunanin Allah wato sai suka kawo tsarin gurguzu sabanin tsarin al-ishtirakiya wanda shine irin tsarin da cancan shekaru a aru China suka yi kuma a yanzu ma to to suke yi wanda kuma shine tsarin da Libya take yi su kuma har zuwa lokacin an da gwamnatin ah, Muammar Gaddafi wanda duk tsari ne ba na Allah ba tsarin cewa dukkan ministries da kuma manyan industries na gwamnati including you yourself duk irin wani karfi da kake da shi da duk mantawa gwamnati take da take da damar da za ta iya wato sarrafa baiwar da mutane suke da ita ita kuma gwamnati ta ɗau raba wa mutane arziki a bisa tsarin da ta sa da aka yi misali in gwamnati tana so ka dinga shigo da motoci to za ta ɗauke ka ta nuna ka ta ce kai kai kai da wani da wani za ku iya shigo da motoci to sai ka sai ta subsidize sai ta sa subsidy a tsarin shigo da motocin kuma sai ta sahalin idan ta sahalin ku ita kuma ta bautar da al'umma akan ayyukansu ta taƙaita musu albashi da albashinsu ba su iya rayuwa ba to amma kuma abin da ta yi bayar subsidy a nan a abin da waɗannan masu motoci su shigowa da shi zai sa kowa ya da mallakar mota don haka duk wani mutum duk kuɗinsa idan ya ce zai yi gasa da waɗannan wajen kawo mota sai gwamnati ta karya shi haka zalika tsarin abinci don haka tun a wancan lokacin za ka je Libya ka ci nama kowane irin nama kake so ka ci duk kayan daɗin da kake so ka ci ka hau mota ta alfarma amma ba ka da nisan ƴaƴanka kuma za su ji makaranta da kyau sai sa aka nuno su suna yin muzahara suna zanga-zanga mutanen mai kalla su ce wasu wannan bai suka rasa ne amma su kaɗai suka san me suke ji kuma gwamnati za ta tunke baki kowa ba wanda ya yi magana gwamnati za ta dinga juya dukkan abin da ta dama wannan kuskure ne Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbih su ne za su dinga raba rahmar ubangiji nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum mu ne muke raba musu rayuwarsu na'am ba ba ba gwamnati ba ce ba a kyala kowa ko price control bai halatta ba dan an zo da an sama farashi yayi tashin goron zabi a Madina a cikin hadisin Anas suka ce ya Rasulullah a sanya mana price control Allah ya ce a inna Allah huwa musayyi yaya wani kuma ya zo kakar sai zuwa sai da dala sai tashin goron zabi ya arziki inda ba sai ba zai arziki ba shikenan kuma sai a hana dala tashi saboda kawai wani yana da kudin sa yana so ya rike a hade ba haka ake so ba ba a san ka je ka tara wasu akan hanya sun zo da kayan su ka ce kai yan ku yan kauye ne nawa za ku sayar da shanun nan su ce wallahi ne na samu ma naira naira naira dubu arba'in ma yayi sai ce to kai shiru za a baka dubu sittin sai zai sayar da ita dubu ɗari a gaban kai ware dubu sittin ya bashi ya ɗau kuɗinsa wannan haramun ne la ta la ta ba ku kyale shi ma wannan din ya zo a daki hancinsa shi duwar ɗin ta ishe shi shi kuma wannan zai siya dubu arba'in ya siyar dubu ɗari biyu ma wata gina, ya ci riba sannan kada kai awon igiya ka zo ka hana mai kanti samun kuɗinsa ka zo ka karɓi kuɗin ka rage masa a cikin riba ka kyale shi manzo Allah ce da'un nasa yarzuqu Allahu ba'dahu min ba, Allah ya azarta wani da wani sai wani ya mutu ko wani yake tashi duniya kamar birgima an taka sai wata ranka ga fari wata ranka ga baki sanda aka nuno maka bakin wani kuma an nuna masa farai juyi juyi ce kwado ya baka ruwan zafi haka rayuwa ta fito ka kyala Allah kawai da tsarinsa wannan haka Allah ya tsara rayuwa kar ka shiga sannan su wanda suke communism din wanda asali yana da alaka da aqidar yan manawiyya wanda shi wata aƙida ce da ake kiran su zordashtiya haka sunan su da larabci asalin aƙida ce ta maguzawa tun kafin su liyin su kalma duk an yi ta an wanda sun yi tare suka ga mutane gaba ɗaya suna wahala ne akan abu biyu kuɗi da dukiya a mata da dukiya sai aka sanya mata su zama na kowa kuɗi ma ya zama na kowa da haka tsarin da ake ake yin gurguzu a irin wancan na bangar abin nan din shine komai na gwamnati ne har kai ma har ma ka ba ta gwamnati ce ka yi abin da za ka yi ka bar shi kawai wani ma izu kuma wannan shi ma bai halatta ba gashi ubangiji zuwa ta'ala ce shine wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ya sanya wasu sun fi wa'ansu sai da haka za a iya rayuwa liyabluwakum fima atakum domin ya jarrabe ku a cikin abin da ya baku Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna rabbaka la sari inna rabbaka sari iqab lalle Allah ne gaggawar sakamako ne wani a cikin littafin da Allah ne garajen sakamako ne kalmar garaje shine yin abu haka ne sauki karkace ne wannan an yi an gama to amma garaje a hakkin dan adam akwai rashin zuwa dan haka shi yasa ya kamata a ce a cikin isanin nan malam nasiru kabar abin da yake fassara inna Allah sari'ul hisab Allah ne garajen sakamako ne to garajen a Hausa in ka koma asalin Hausa ke da tare amma dai a zaki a zaki na ubangiji kamar bai dace a ce da ubangiji ne garajen sakamako wanda dai a fassara da Hausa da aka sani ne gaggawar sakamako ne kan gidda da bismillah an gama duk yawan yanzu nan ne za a yi a gama ko ba za a sake maimaitawa ba Ba hannun fawa ba za a yi mata, ba kwanki an san kwanki wanda fulani suke sun tatsu nono an gama sha wani ya zo a makare to sai a je a yi kwanki sai a yi dabara dan tatsu dan abin da ya taru kafin gobe to ita kiyama ba a yi masa haka ba wani wanda zai makara a lokaci sai za a haɗu kamar iftawa ido an yi an gama Allah ya ce wa innahu la sari'ul iqab da zarar kai Allah zai kama ka wa ku la ghafurur rahim kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne mai rahama sura ta fara da godiya ga Allah ta kuma kare da bayani akan gafara ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya mana gafara Allah ya mana rahama yadda muka karanta wannan sura mai albarka wadda kafin a saukar da ita sai da aka yi mata mala'iku suka rahoto mala'iku dubu saba'in daga sama kafin ta sauka saboda darajarta da alfarmarta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daraja da alfarmar da ke cikin alkur'ani Allah ya amfani da dukkan ayoyin da suke cikinsa Allah ya yafe mana zunubanmu da kurakuranmu a wannan dare da muka shiga yanzu na 21 ko da zai zama shine daren da rasul kadar muna roƙon Allah ya datar da mu Allah ya karɓi ibadun mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa السلام عليكم wanda ke da ya sa ya alim to ɗan bayani domin ba a tambaya ake gani saboda lokaci insha Allah waɗanda